Wannan maganin da kuke gani maganin sanyi ne da kuma basir. Basir da sanyi ba ƙaramin ciwo ba ne ba ga ɗa namiji. Maza suna yawan ɗauke da wa'innan lalurorin na sanyi da kuma basir. Basir idan yayi yawa yana haddasa ma mutum matsaloli kala-kala, matsaloli daban-daban haka shi ma sanyi. Sanyi kala-kala ne. sa'annan idan ya shiga cikin ka yana cutarwa fiye da yadda baka tunani yana hana ɗa namiji haihuwa sa'annan basir yana illa sosai ga rayuwar ɗa namiji to idan wannan maganin namu in Allah ya yarda in dai ka siye shi kai amfani da shi da izinin ubangiji zaka samu waraka yana maganin sanyi kuma sa'annan yana maganin basir wannan maganin ingantacce ne wanda da yardar ubangiji idan ka yi amfani da shi zaka samu biyan bukata idan ka sani idan kuka sani idan kana da wannan cutar ta sanyi ko ta basu to ka hanzarta kai amfani da wannan ingantaccen magani da yardar Allah za ka samu biyan bukata saboda wannan maganin namu yana yi sai ka gwada sannan za ka sani kwarai wannan maganin sanyi ne da na basir duk idan kana ɗauke da wa'innan lalurorin ba abun wasa ba ne ka tashi ka hanzarta ka sai wannan maganin da yardar Allah za ka samu mafita kuma ciwon da kake yake damunka za ka samu sauƙin shi a kai duk inda kake a faɗin duniya in dai ka kira mu ta lambobin waya kamar da yardar Allah maganin ka zai zo ya same ka a duk inda kake Don haka idan kana fama da wannan lalura ta sanyi ko na basir, ka hanzarta ka zo ka sayi wannan magani domin samun biyan ka.